uwar gidan gwamnan jihar borno Hajiya na kashi shatima ta yi kira ga attajiran jihar da su tallafa marayun da ke tangariri a kan titi da kuma suka rasa iyayensu sakamakon rigingimun boko haram uwar gidan gwamnan ta yi wannan kiran ne lokacin da take ba da tallafin kayayyakin sallah da skara da tamfa da kuma yadin shaddina ga wasu marayu da ke cikin garin maiduguri uwar gidan gwamnan ta ce dole ne su tallafa irin waɗannan marayu musamman ma abin da ya shafi harkokin ilimin su don su zamo mutane na kwarai nan gaba ta ce wannan yanayi da suka samu kansu ciki ba su suka yi wa kansu ba sai dai abinda ubangiji ya daura musu ajina na kayan shatiman da ta roki waɗannan marayu da su gaba da yawa waɗanda suka rasan addu'a da jihar da ma ƙasar baki ɗaya na samun zaman lafiya mai ɗaurewa. abin da ya sa yau muka kira ku ga sallah yana gabatowa wayan sun kuna tabbatar cewa ba ku da iyaye wanda za su iya su muku kayan sallah amma kuna da mama kuna da baba wace ce ita ita ce na na kashe shatima ba abin da zan ce muku ku taya wanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a kuma ina so ku yi kwaikwayo na gari kar ku biyo wani halin da ba wanda bai kamata a ce ɗan borno ke yi ko kuma yar borno ta take yi duk inda kuka je da Allah ku mayar da himma kun ji kuma a karatu kun ji ko to kuna dinga bayar da biyayya ga iyayenku da kuma wanda suka girme ku insha Allah mutuwa haƙi ne so insha Allah kar ku yi kuka a ba ku da wanda zai muku Allah yana nan kun ji kuma abin da nake so in sake faɗa ma sauran 'yan Borno ba wai ba mu da masu kuɗi ba ne muna da su amma zuciya ne don Allah ina so na yi wannan opportunity da in kira sauran masu kuɗin borno state a bar bambanci ko siyasa ko yanzu siyasa ya riga wuce abinda take fesin ta fi karfin siyasa da su zo su mara ma gwamnatin baya da sauran wanda suke yi masu yi kalilan ne ba su da yawa a cikin state da ku zo ku mara mana baya dukan mu muga inda za mu iya muga mu canja rayuwar yaranmu da kuma wayansu da ba su da karfin hali ita ma kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar borno dr zainab gimba ta tabo wani batu ne mai so rai kamar haka akwai inda muka je da his excellency honorable kashim a abama wani tent da muka je yara goma sha uku a cikin goma sha uku na ba wanda ya san uwar shi ko uban shi ko yadda suka mutu ko inda suke kuma a cikin su ba wanda yake da wani danki by blood or by law wanda ya gashi wannan shine wanda ya kamata dole ya kula da shi what his excellency was emotional and he was crying to waya marayun ke ji ne game da wannan tallafi da aka yi musu na kayan sallah usman eh kai maraya ne eh waye na ka karasa babanka eh, eh aina ne bintu suga eh. to ya kake ji game da wannan taimako da aka yi muku ka ji daɗi wani abokin ka ne abdullahi bashir daɗi ka ji daɗi eh. ke ma maraya ne eh. waye naka ka rasa baban ka shekara ka nawa shekara na goma sha sannu ba wani yaro ki ne yaro na to kin samu ke ma ko eh, ya kuke ji mun gode wallahi mun gode sosai Allah ya taimake shi inda ya taimake mu shi wannan shi ma maraya ne maraya ne ba baban shi yana ciki tukuna ya rasu baban sa wannan na bayan ki din yana ciki yau shi ɗaya Allah Allah ya gafarta kuma Allah ya raya da ya amin wasu marayu kenan ke bayyana jin dadin su game da tallafi da uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajara na kashin taya musu na ba su yaldunan addaba da shadda da za su dinka dan su samu abin sawa a sallah Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya